Laraba goma ga watan Afrilu shekara ta biyu da sha tara sashen Hausa na studio Kalangu ne zo muku da labarun a cikin gabatarwa Hawa Usman ga kanun labarun. jami'an tsaro goma sha ɗaya suka jikata 'yan makaranta goma tar da bakwai ne ke tsare dalilin zanga-zangar da ta wakana jiya a birnin yamai za ku ji ƙarin haske a cikin shirin goma ga watan afrilu shekaru biyu kenan da rasuwar mala bagale ɗalibin jami'a ta yamai har yanzu da saura a game da hasken al'amarin in ji magatakar da ƙungiyar ta ɗalibai Rahoton namu na musamman ya taɓo fannin daidaita sa'ar shiga jami'a a bangaren ɗalibai na ƙasashen Iyomuwa. Railatu Sumana ta kawo mana ƙarin haske a cikin rahoton namu na musamman. Masu barkan mu da sake saduwa. Wata majiya kwakwara ta bayyana cewar jiya da marece 'yan kungiyar Boko Haram sun kai ma jandarmerin Kindifa hari inda suka yi garkuwa da iyalan wani jandarma. Wata majiyar ta kara shaida mana cewar a lokacin da ake kokarin ceto iyalan jandarma 'yan Boko Haram biyu sun mutu, jandarmomi biyu sun rasu, hudu sun jikkata. Ɗaya daga cikin iyalan jandarma sun yi rauni tare da soji ɗaya da ya kama su ɗauki. Jaridar Actu Niger ta kara da cewa Ƙoƙarin da jami'an tsaro suka yi wajen ceto wanda aka yi garkuwa da su ya yi sanadiyar ceto rayuwar jama'a da dama duk da bama-baman da ke kulle a jikin ɗan ta'addar. Taɓarɓarewar al'amurra rashin tsaro ya yi wato nisa fiye da iyalai hamsin 'yan ƙasar Burkina Faso da Niger wanda suka kwashe shekaru aru-aru a Burkina. suka gudo zuwa kasar Nijar musamman ma a nan makolandi jihar talaberi da ke iyaka da kasar ta burkina wannan labarin uteni teligaba mai bima american Communicant makolandi shi ya tabbatar da shi a cikin firarsu ta waya da sumana ahmadu Al'amarin biyu ne ya faru ɓangaren iyaka da Dabuwati 'yan ƙasar Nijar ne da suka ta yi suka zamna wajen yankin Burkina ya kai shekara 20 yanzu a cikin wannan rukukin daji inda 'yan ta'adda ke mafaka. Dangance da yanayin halin da ake fuskanta yanzu sai suka komo a Dabuwati kuma. A yanzu dai mun gan sun dawo sai dai ba mu samu saduwa da su ba don mu tambaye su dalilin gushin nasu. Sai kuma al'amarin na biyu inda aka Bisa shaida mana shigowar mutum hamsin da uku mata da yara 'yan asalin Burkina ne da suka zo suka zamna a Boni daidai iyakarmu da Burkina cikin kwamin ɗin Makalandi a cikin balbalin makarantar Boni suke. a ranar litinin kin da ta gabata ne wasu masu tonon zirarin fasa kwabre su 137 suka fada hannun jami'an tsaro a tsibirin jado da gwamnatin kasar nijar ta yi hani a kai a cewar wata majiya kwakwara da ta bayyana ma wakilin studio kalango wannan mutanen dai za a isa da su wuraren da ake karbar bakin haure kahin daga bisani a sallame su ba tare da an karbi wata diya daga gare su ba kamar yadda majiyar ta shaida ma a nise karim Wasu 'yan mata biyu masu shekaru goma sha biyu sun rasu uku sun jikata a yau da sahe dalilin rumjewar wani ramin laka a nisan kilomita goma daga birnin Kwani a cikin jihar Tawa. A cewar Garba Yahaya kunsaye a komirkin ta birnin Kwani wannan al'amarin ya faru ne a lokacin da suka je tonon laka. yare da suka kai wurin kwasa laka yarinya guda biyar ne suka kai guda biyu da ya rizge da su suna cikin wannan rami Allah ya musu cika ko da aka tono su da ba su da rai yarinya guda biyu su suna cikin mugun hali kuma an kai su likita dai amma yanzu na ji labarin abin akwai sauki yanzu ana nan ga musu magani to guda ta ta biyar ita ta yi mugun rauni ba harka Allah zai kawo ka mutane suna cikin juyayi suna cikin jemuwa suke rayuwa ta hita inda an kai hasara budurwa biyu mutane suna cikin zulumi garin suna cikin tashin hankali Allah kawo saukin wannan shanin jami'an tsaro goma sha ɗaya da motoci da dama ne kuma da wasu kayayyaki 'yan makaranta suka ɓannata jiya a lokacin da suka hutu zanga-zanga a yanzu haka 'yan makaranta goma tar da bakwai ne ke tsare ga dai takaitacciyar raskunar da guvernar kin jihar yamai isaac hassan karanta yamma maryama gillo kanda Mun sami mutane goma sha ɗaya da suka je rauni da suka hada da jami'an hukumar 'yan sanda guda shida, jami'an gardin national hudu da jami'in zandarma guda. An lalata motoci biyar na jami'an tsaro sun fashe madubin wata mota sitar na ta ma'aikatar magajin gari, haka ma wasu motoci biyu na UNICEF. Akwai wasu mutane da suka shigar da kara domin an lalata musu motoci. Kararraki hudu muka samu. Mun kama ɗalibai tasa'in da bakwai a wajen zanga-zanga suna cikin hannun jami'an hukumar 'yan sanda da ke musu tambayoyi yi domin sanin wane ne ya aikata wani laihi kafin a tura su a gidan kaso. A kwana a tashi yau shekaru biyu kenan da rasuwar ɗalibi Malam Bagale na jami'ar birnin Yamai wanda hasashen bindigar barkonon tsohuwa ya kashe a lokacin da ɗaliban ke wani bore a jami'ar. Bayan kungiyar ɗalibai ta aje ƙara, an kafa wani kwamitin da zai kawo hasi kan al'amarin. albarkacin zagayowar cikon shekaru biyu da harshen nama labagale gale ya goma ga watan afrilu mai bi mamaga takardar kungiyar dalibai na jami'a ta yamai isufu garba ya bayyana ma rukayat abdurrahman cewar har yanzu da sauran haske wato har yanzu da saura a game da haske kan al'amarin da shekara ta wuce an girka wani kwamitin bincike mai zaman kansa da zai kawo haske bisa ga abin da ya haddasa kishinsa aiko an bayyana karara da jami'in jandarma ne kashe shi mun ajiye kara a koti sai dai abun sai nawa yake yau kun san yadda ake gudanar da tafiyar shari'a a Nijar wani bi kes din ma ana kaɗa ta ne wani waje a manta da ita sai kun fito kun yi ƙugi sannan a fitar da kes din za mu yi fafutuka sai an fitar da gaskiya don wannan hanyar kadai ce wadda za a samu a kare kishin gillar matasa da ke fitowa su nemi yancin Ƙungiyar Amnesty International a akalla ta yi rajistar mutane 600 da aka ma hukuncin kisa a cikin kasashe 20 a shekara 2018. Wannan na nuna cewar an samu ragowar kishi 31 cikin 100 in an kwatanta da rahoton shekara 2017. Wannan shine sakamako mafi kankanci a shekarun baya-bayan nan, in ji rahoton na Amnesty kan hukuncin kisa yau. wato goma ga watan afrilu ragowar adadi na hukuncin kisa a fadin duniya ya danganta da kyakkyawar niyyar da kasashe hatta da masu tsoron ra'ayi suka nuna wajen ganin cewa an wato an rage hukuncin kisa domin baya da amfani in ji komi naido magatakardar kungiyar amnesty international ana shi ta shitar cewa an kama wani ɗan ta'adda da ya ɗauki kan shi tamkar mahaukaci a ƙauyen tamu da ke gundumar sai wannan shi ta shitar dai ta watsu a kafofin sadarwa na zamani ƙarya ce kawai in ji prefe na sai mustapha mamman da alhassan kuzi muhammadu ya tuntuɓa ta waya wani batu ne da aka ƙyarƙyaro wanda ya rubuta shi shine ta shafa makabarta da yake magana a kanta kusan kwamseriya ta mu take inda haka ne yawa kana da jami'an tsaron da kenan sun gano da haka ya yi maganar jami'an tsaro na tamu a sani na akwai rukunin guard national da rukunin jami'an tsaro na musamman da ke tamu mun tambaye su sun ce haka su ma suka gani a shafin yanar gizo don haka kwamsar ɗin tamu ya karyatar da wannan maganar ba wani mahaukaci a wurin ba kuma wani kai ɗaukin da jami'an tsaron ta musu kai ganin mai bada labari ne ni a wurinsa sai na bincike hakikanin gaskiyar lamarin a a sa hawa-hawan farashin kudaden ruwa ya soma ma al'umma hankali musamman ma masu karamin karhi waɗanda ba su da famfo a cikin gidajensu a dalilin haka abokin aikin namu anise karim ya haɗa mana a rahoto a kai Wannan hawan farashin ruwan sha a cibiyar sai da ruwa na tayar da hankalin masu bukata a Gades, inda suke fuskantar karamcin ruwan sha wanda shine turbar rayuwa. Gaskiya bai kamata ba. Ko yau na sayi bidon ruwa a dala sittin masu sayar da ruwa na amfani da yanke ruwa wajen tsadada farashi. Wannan matsala ta shafe mu duka. A gaban zu na sayi bidon biyu a dala ɗari da ashirin. Kamfanin san bai kara farashi ba saboda mi masu famfuna ke kara farashi. Muna wahala ana nan Agades. Ƙungiya mai fafutuka ga tsadar rayuwa adade sai wadata ta bakin jagoran yankin Muhammad Abubakar ya yi Allah wadai da wannan ya kuma sa kira ga masu ɗaukar hukunci. Bai kamata mutane su yi amfani da wannan hali wajen ƙara farashin mutane sun shiga rayuwa mai tsada a dalilin matsalar ruwa. Laihi daga kamfanin ruwa na sanne. Ni ina ganin ya kamata gwamnati ta yunkura domin ruwa su ne rayuwa. A wajen shugaban kamfanin gidan ruwa Sen ta Agade wannan hawan farashin ruwa yana bisa rashin bin ka'ida ya ma kasance halin sarandi a cewar Sidiku Abdullahi Guro. Kamata ya ruwa su yi arha a famfunan sayar da ruwan. An yi su ne domin sauƙaƙawa jama'a da ke rayuwa yayin da tiyunan famfuna ba su da yawa sosai. Bai kamata su ƙara farashi ba a dalilin wata matsalar ruwa. Domin mu ba mu ƙara masa farashi ba. Saboda me shi zai ƙara wa wani farashi. Wannan satar hanya ce. Akwai matakan da ya kamata a ɗauka. Da zarar mutum ya ga hakan ya zo ya shaida muna. A yanzu dai ayar tambayar ita ce shin wai yaushe ne za a cimma karewar wagga tsohuwar matsala ta ruwan sha a gadas Studio Kalangu. Ku saurari shirye shirin Studio Kalangu. A magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 zangon FM. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 zangon FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 zangon FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 zangon FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 zangon FM. A Ingingimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 zangon FM. A Kabal Kwalewa. Tare da Radio mambio. A kan lamba tara zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba tara zangon FM. Da Radio Sahara. A kan lamba bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Iko Kan. A kan lamba ɗaya zangon FM. Da Radio Kausen. A kan lamba hudu zangon FM. A Ciro Zerin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu. A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A watan Marisa gwamnatin ƙasar Niger ya sa hannu kan wani daftarin doka da ya ba kowane ɗalibi damar shiga jami'o'in ƙasashen iyamuwa don samun ilimi da horo mai zurfi. Wannan kuma ya zama wajibi ga dukkan ƙasashen da ke cikin gungun na iyamuwa tun shekara ta 2005. Rahilatu Sumana ta shirya mana rahoto kan yadda wannan daftarin dokar ke tafiya a jami'ar birnin Yamai. kimanin ɗalibai dubu ashirin da hudu 'yan Nijar da wasu takwas na wasu ƙasashe ashirin da suka hada da ɗalibai hamsin daga Benin, Burkina Faso, Togo, Mali, Cote d'Ivoire da Senegal ne suka rubuta sunayensu a Jami'ar Abdu Mumuni da ke Yamai a shekarar karatu ta goma sha bakwai sha takwas Mataimakin shugaban jami'ar mai kula da harkokin ilimi, Profesor Shebu Mamadu ya bayyana cewa ba kai tsaye ne aiki aiki da wannan tsari da ya shafi ƙasashe mambobin ƙungiyar Imowa ba. A nan jami'ar abdulmumni ta yame muna aiwata shirin ne a kan shafin hujoji wadda take iya zama ko wasikar jagoran cewa daraktar na wagga ko kuma wacan jami'a wasikar tana zayyana cewar ɗaliban 'yan jami'a na niger ana kulawa da su yadda ake kulawa da ɗaliban ƙasashen waje ƙasar burkina faso ce ta farko sai ƙasar togo shekarar da ta shuɗe sun amince ma shafin tare da wasikar shugaban jami'ar da ya rubuta ma jagoran rektor ɗin jami'ar abdulmumni ta yame don jaddada mashi wannan mataki a jami'ar babu wani bambanci wajen kula da ɗalibai musamman wajen wuraren kwana da wasu abubuwa da cibiyar kula da ayyukan jami'ar da ke basu shugabanci biyar alasan abubakar ya bayyana cewa tuni ma'aikatarsa ta riga ta ɗauki matakai dangane da haka mun yi tanadi game da abin da ya shafi farashin hayar ɗakuna wanda ke nuna a bambanta farashin to amma ba mu bambanta shi ba jika hudu da rabi ne su suke biya kowane wata uku don kun san alaus inda da ake basu wata uku zuwa wata uku ne a fannin sufuri cin abinci da likita da kulawa da motsa jiki kulawa guda ce suke samu da ɗaliban jami'a na Nijar ina ganin mun shiga tuni cikin tsarin fusa'ar iyomowa lalle za a iya samun gyaran fuska ga ababuwan da matakin ya kumsa bisa ga tsarin dokokin jami'ar kaman akan batun shiga cikin balbalin jami'ar a cikin shafin nasa ya zayyana cewar ɗaliban Ɗaliban kasashen waje na da 'yancin samun dakunan haya amma sai bayan an biya bukatun ɗaliban jami'a 'yan Nijar. A jami'ar adadin masu samun tallafi ya zarce dubu takwas zuwa dubu tara inda bai wuce gado dubu biyu da ɗari biyar ba wanda muke da. Kenan idan aka zartar da wannan mataki to ɗalibin ƙasar waje ko ɗaya ba zai samu ɗaki ba a jami'ar. Shugabannin jami'ar Abdu Mummuni Tayamai na ganin cewa amincewa da wannan tsari na iya kasancewa wani sabon buɗi ga jami'ar shari'ar domin samun ƙarin kuɗaɗe. Nan da muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa a yanzu kuma sai a dakan sashen zaurmanci tare da Musa Hassan. Ai saurare lafiya. Studio Kalangu. A gaya. Tare da Radio Fara'a. Lamba 90.3 zangon FM. a Tesawa. Tare da Radio Tarmamuwa. Lamba 97.5 zangon FM a birnin Kwani. Tare da Radio Niya. Lamba 97.5 zangon FM a Balle Yara. Tare da Radio Dalol. Lamba 96 zangon FM. Studio Kalangu.